الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuri wanda ma sha a kana wa malam ya sha alam ya rubu ki tara mu cikin wannan wuri mai albarka baiti mai rubuci la domin ci gaba da karatun mu cikin littafin mu ya fi sarki na imamu yahya ibn zakariya annawi rahimahullahu ta'ala ina fatan Allah mutum sarki ya mana jagora cikin abin da muke karantawa ya dakatar da mu da abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muna roƙon ka ya Allah ya sa mu gane shi mu kuma fi ƙarfin zukatan wajen ɗaurace masa Allah madaukakin sarki ya mana jagora shi abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatun zai tashi kan babu annahyu عن المن بالعطية ونحوها باب لكننا حرمت من قولي yayin da kai wa mutum kyauta ko wani aikin alkhairi da kai masa kuma ka biyo bayansa da goyi da rika nuna cewa in ba dan kai ba da bai kaza ba ko ne wani abu da ke ainihin kai masa ya fito cikin al'umma yana ado ya yi murna ya sa kaya da kyau sai ka nuna cewa ai ba dan ka ba shi wannan kayan mutta zai samu nan zuwa wannan mutum ba ka rage masa kima ka rage masa daraja da samari kuma ka rage mai aji saboda haka niyyar yana abubuwa ba su dace ba shi yasa muminan kwarai suna yin aikin alkhairi ne ba tare da tunanin ma wanda aka yi wa alkhairin ya yaba ba balle har su kai ga su masa kuɗi su masa alkhairi suna yi ne biwan shilla la nuridu minkum jaza'an wala shukura kuma shi ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya mutumin da yake koye kyautarsa domin bayyana kyauta yana da cikin abubuwan da suke kawo sanadin zuwan riyarci in da ta zo ciki kuma har sai ta haifar da kuma gori rika jin cewa ko da ka so a yaba ko ba a yaba ba to sai ka yi kokarin a san kai kai dan a yaba wannan har zai kai ga yi wa mutum gori dangane da wannan irin lamarin yasa ake sun koya aikin alkhairi musamman da ya shafi aikin da ya shafi ibada wannan ba laifi don kayi a fili la'alla wani ya gani da ya koyi da kai saboda haka addinin musulunci bai so mutum bai so mutum ya rika aikin alkhairi na ko wani yana gani ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane bakwai da za su shiga aljanna ko za su shiga inuwan al'arshi yawan ya yake wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin mutumin da ya aikin alkhairi da shi ya koye ba wanda ya sani saboda tsananin koyewan ne ma aka ce hagun bai san me daman ke bayarwa wannan ba yana nuna ga tashin aikin alkhairi ka sa hannunka na abu a cikin babban riga ba ko ka sa a cikin aljihu ba ko na makamancin wani ana so da ya zaman to akwai koyewa su a domin wa yuri kuriya ne kuma yuri kulman al'aza Allah ya kare قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى yake kallazi yunfi kuma lahu sha'anna kada ka bata kudinka kada ka bata ciyar wanda kai bilmani da gori wal'aza da cutarwa cutarwa su gaya wa mutum magana da dama bai karba ba da ya fi masa akwai kyautar da za ka yi wa mutum ka ji wata da wata magana sai ga ina ma bai karba ba kamar mutum ne ta je ka bayyana mai sirrinka tana ganin ka fi ƙarfin ya ji sirrinka kuma ya bar a fili amma kuma sai ka gama gaya masa sai bar ta tsirara to ba wai rashin hana kan ne ya ji masa ciwo ba illa irin sirrin ka da ya ji ko bai ba komai ba sai za a ke san mutum ya yi kokari duk lokacin da wata talauci ta zo masa an yi nasilaha ala man alzala halau ya sauke ta kan wanda ya sauke masa shi ne gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya saukar masa Allah ba shawara yi wa ba to yayin da ta kowa gare shi dama ya manta ne dan ta kowa gare shi ولا يزال عبدي بالبلاء يتقرب إلي حتى أحبه bawa na bai kusan zai na jarrafa jarraba shi da wani bala'i yana da kusan toni har sai na so shi da wata Allah kan jarrabu bawa ne da bala'i dan ya gani hakan zai sa ya kusanci Allah ko kuma zai kauke wani Allah yayin ya bi Allah ya dawo da hakan Allah dama yake so ya ganta kusa da shi idan ka nace Allah yana son naciya in tana da hoto ka zama mai naci nacin kuma ya zama to tare da kyakkyawan tsammani na abu ana bukatar su lokacin yi ka kokon bara zuwa ga Allah su subhanahu wa ta'ala idan kana da damuwa yi kokari ka gaya wa Allah Allah ne zai sallata wasu daga cikin mutane ne ka min haifu na tagiri ya ma bukatun har yanzu wata rana wani zai ga wani ya biya mai kyauta wata damuwa ta gaya wa Allah Allah kuma ya sallata wani ya kawo maka ita ma da ranar damuwa ta zo maka ta zo ka mai da ita kuma sanadi da je wannan ka gaya masa damuwar in ya baka sai ka ga cewa a ce hanyar da ta samu sai ka tafi zuwa kuma yi shi ma ya baka daga nan sai ka mai da abu ma ya zama wato sanadin samun abin rayuwa da kuma kai ta ka samu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta maka shi ta wani ke yana fara da ciwo kai kanka ka san baya fatan ya wani yanayin da ka lura inda za a ce yanzu ma wata addu'a ka dawo normal ka wanke wallahi zai ce a abin naka saboda ciwon ya zama mai shafu da shi yake yawo yake nema da shi ya mai da shi sana'a kuma ya samu kuɗi ya dawo da daddare zai duba ya zama nawa ya samu in za mu yake ce kan yau ba shi ba a ba a sun tsoma ruwa da ba a sun tsoma kaza ba a sun yi zama haka ya zama haka ya shiga bala'i Allah subhanahu da ta'ala ya yi. Allah madaukakin sarki ya kira mu ne waɗanda su suke aikin Allah da kuɗi yake da hukun tashi tashi kar ku bata yi liman da gori da aza da kuma cutarwa maganganu marasa daɗi yake kallon yau kuma na kuɗi a Allah. Me yin haka kamar me yin abun asiri ne kamar dan Allah in ka san shi za ka ce dan Allah ya yi amma shi burinsa mutane su ta alajuwa da akwai sadaka alajuwa da akwai kyauta alajuwa da wajen aikin Allah akwai himma shi burinsa kenan musamman wani lokaci masu yada jarusa ko tuta a kafafen watsa labarai wani zai biya ne don an zama karatu a cikin wannan karatu da kuka bi suna jin sa alhaji da ne daurauyin inda za a ce wani bawon Allah ne daurorin sa gobe kun da ba zai biya ba su ana yi ana yi a dana samu kuma muna yi ne dan tono wajen mu mu samu fashewa jama'a su san ga abin da muke kaga wannan ba dan Allah yake yana yi ne dan a sani kuma ko da an je gaban Allah yace ya Allah na ke dan asali Allah ta ke karabta fa'alta la yuqal wa qalbi sai ne dan a fada ko an fada ke dan ya wuce amma wanda zai yi ba amma dan yayi ba haka Allah zai fito da shi ala ru'usul khala'i a bainan jama'a ya nuna mutane ya nuna mutane cewa ga irin aikin wani ga falalar wani ga kuma matsayin wani amma mu a duniya muna ganin sa ba ba ba laifi kuma in tana da wadatar in tana son yin alkhairi kar ka manta da da kusa da kai domin za su zama cewa ka shuhada domin su ne shugaba kuma ne al'adu su kuma wakilan Allah ne a duniya in ana so a ji shaidar da na kusa da kai za a tambaya kar ka zama kuma tudun ba ka mutu ko da a koyan zai zama kuma damuwa in tana da wadata in biyan kusa da kai makwabtanka ka yi musu domin za su iya zama maka shaida a doron duniya Allah madaukakin sarki ya samu da yin kyauta ko da a koye ne amma yana goyi ko yana faɗan wasu maganganu da zaka ji ciwo a ya baka ma daidai yake da wanda zai fito a fili yana yi kamar don Allah alhali a ransa ba Allah ba dukkan su tashi a fuskar ba Allah ya kare Allah ya sake cewa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah mu'minai na kwarai su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah kuma la yusbiruna ma anfaqu wannan wala aza sannan ba sa biyo bayan abin da suka yi na alkhairi din da goyi ko mummunar magana kuma la yusbiruna la yusbiruna ma anfaqu wannan wala aza Allah allati lahum ajruhum inda rabbihim wayannan ladan na wajen Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yake wa qawlun ma'ruf wa maghfirah khayrun min sadaqatin ka gaya wa mutum magana mai daɗi خير ka gaya wa mutum magana mai daɗi laifi ya maka ya fi mata khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahi ya fi kyautar da wata mummunan magana za ta yi bayan don haka ya kamata kenan mutum in ya zo maka da damuwa to kai kokarin gaya masa zancen da zai ji daɗi ya kuma fahimci cewa ta tausaya masa tana kuma jin damuwar da yake ji amma Allah ya yi cewa sanadin yaye wanda a hannun ka yake ba amma ka ba shi ba kuma ka biyo shi da damuwa wani ka zo ka same shi ya dinga faɗa kenan mun ku ɗauka kuɗin nan aka kawo muke barci suke zuwa kuma ko wahala mun ke muke samu kuma ma kaza kuma kaza za har ma ya fi ka damuwa mun mace kai da ba zo da rafuwa ne da magana mai daɗi ya gaya maka ko da a ce ana kan yayi za ka ji dama dama duk da ba zai kubuta ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in har yana da shi ya gaya ma magana mai daɗi ka tashi ka tafi wannan ma ba zai kubutar da shi ba saboda haka kada mu kasance cikin bayan Allah da Allah ya mana wadatar da za mu iya taimakawa mu wadatar nan ba ba sai ka zama rumshakin mai kuɗi ba yan uwa wallahi an nake ce ta kunna na wani bishin ki kamar me yasa dan ya nuna wa wanda bai da shi bai wuce gwargwadon barin da binan ba yi kokarin aikin Allah ne to da yawa wani lokaci sai ga mutane misalu ahwalihi ɗabi'un yana nuna musu aiki da kuɗin nan don Allah kamar ƙarya ne kamar kawai wani imagination ne a wanda wa wani dabara ake mutu. wani wayo ake yi za a karfi su ba za su yi ba Allah ya kare saboda haka duk lokacin da ake bukata kada mutum ya ta kankance ya shiga sahun waɗanda in mutuwa ta zo musu za su roƙi a dawo da su duniya kaga mutum ya nemi a dawo da shi duniya ko kaga al'amari ya lalace Allah ba da jikin sarki kare saboda haka duk mutumin da Allah ya ba shi wadata ko ya yake ya kokari ya ka samu rabo na lahira a cikin dukiyarsa kada ya yi sake abin ya kai shi ga sabon waɗanda zai buƙaci eh, a ɗan jinkirta masa ila ajalin qalil me yasa yake neman haka yace fa asfaddaqa rika yin aikin alheri da kuɗi na wasu ba ina ba zai ce fa ukri bil kuma ba ka kira zakka ba dai za ka yi aikin Allah da kuɗi fa an saddaqa wa akun min al-salihin zama cikin mutanen kwarai ba abbas ce wanda zan je haji ina da kuɗin na ki zuwa haji mutuwa ta zo zan nemi a dan ƙara mun lokaci dan rika sadaka ina zuwa haji Allah zai ce wallan yu'akhira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha Allah ce ba ma jinkirta ba wani rai in ajalin da ya zo la yasta'khiruna sa'a wala yastaqim ba a jinkirta daidai da dakon ko ba a jawo shi dan bai zo ba an tsare ka duk wannan Allah baya yi bi kulli ajalin ita kowane abu da lokacin ka. don haka yi kokari daman da Allah ya baka yi amfani da ita kafin mutuwa ta zo tana neman a dawo da Allah ya kare bayan malam ya gama mana waɗannan ayoyi sai ya kawo mana kuma hadisai حديث ابن daya a cikin حديث ابو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خافوا وقتلوا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق في العجب من حيث الفن رواه مسلم وأن حديثنا أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة Grupu kuna mutane ba wai ɗaiɗaikun mutane ba duk dube mutane kowa yake da wannan sifa za a tara su a wannan gurbin kamar waɗanda aka ce sama a cikin rizurullah ba wai kwaya bakwai ba ne a kowane grup kowane ɗaya grup ne shi ma kowane ɗaya grup ne alkimamul adil ko za a tara a imma wato masu adalci duk su tattaru a ƙarƙashin imamul adil ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه mutum da ya tuna Allah ya ya zuta ya saboda tsoron Allah ta sadaka bi sadaka rajulun da akum ra'a su wayannan zubi za a iya samun su a wurare da yawa a duniya to haka waɗannan salatatu la yukallimuhum Allah rukuku na mutane Allah ba zai mutu magana ba yawmal qiyama ba wai ba zai mutu magana ba a ba zai mutu magana da rahama ba maganar da za a mutu bai wuce ya gama koke-kokensa da damuwoyinsa Allah zai gaya wa mala'iku ruhu fa hullu a wannan magana ce ba da kana neman agaji kana neman sassauci Allah zai ce a kawai shi a ɗaure shi in maljani ma kallu a jefa shi a jahannama kaga mai magana a yi amma zai so da ba a ce komai ba ma saboda haka Allah ba zai mai magana ba zance na daɗi zance na rahama wanda zai bi zance daɗi kuma mutum ne ya laifi yanzu a ta mai faɗa jiki da ma ba a ce komai ba shi ruwa kai ma da ya fi Allah ya kare mu wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama idan an kalle shi to kallo ne na kularwa kallo ne na harara kallo ne mai tsanani wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba domin Allah dama ke ce tsarkake bayan sa wala tuzakku a wa a'lamu bi taqa Allah ke san mai tsoron sa kuma shi zai fito da cikin mutane yawan kiyama ya ce wani mai tsoro ne ko da ku a duniya kuna mai ganin ba haka ba sai ga ranar lahira ana ana mamaki duk kuwa na dama da muke rela shi nan a ji aka yake dan gunki zai raina ta Allah ya kare mu wa azabun alim mu bayan wannan suna da azaba mai radadi fa qara'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam talata marat annabi ya faɗi waɗannan mutane su qala abu dhar sai abu ya ke cewa qabu wa qadimu kawai nan mutane sun tabe kuma sun yi asara la shakka kuma sun tabe kuma la shakka sun yi asara wanda aka tara maka waɗannan abubuwa ba a mai rance mai daɗi ba ba a kalle shi kallon rahma ba kuma an ce yana da azaba mai raɗaɗi lallai ya shiga damuwa Allah ta ka sa mu cikin su Abu Zar yake cewa man hum ya Rasulullah su waye waɗannan domin sahabbai sukan so su san kira waɗannan al'amura ba dan komai ba sai dan su Allah ya kan gaya mana lamuran wasu al'umma don su zama mana izina ba wani kawai mu ji ya zama ta zo mu ji ta ba a'a ya zama mana izina abun lura suwa da sun yi abu za an ce Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai musu magana ba Allah ya musu alƙawarin azaba mai raɗaɗi sai ka shi wannan abu kai ma ka nisance shi shigar karka shiga ciki don haka safai suke tambaya don zuwa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mudbil mutumin da yake tace wandonsa ko kayansa yana jan kasa shi sa wando salasa daraja ce daraja uku ne da shi akwai daraja na na na na masu na mutaqun wanda sun kai girman imani sosai shine ne tusa rabin kwauni baya wuce rabin kwauni wannan daraja ula ne akwai waɗanda kuma suna su ya kai daidai idan sawu bai wuce shi ba karfe zai wuce shi bai wuce wajen ba wannan su ne mu'minun suna daraja tilumi to akwai wanda kuma ya wuce ya wuce ta hanyar ganin cewa shi ya fi su ne haka yi yanda ake so wannan ka shakka annahu lillah shi sa malamai suka ce al-musbiru izarahu lil ujala wanda ya ja kayansa don nuna isa da takama wani kuma ya wuce ya ja kasa ba amma ya wuce kuma ba jin cewa shi ya yi hakan ba ne don ya fi ƙarfin ya suna ko kuma a'a yana gaba zai iya ba shi dai haka yake gani ya masa wanda yana tsawon irin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo da tufafin irin wannan suka ji tsoro suka ji yadda annabi ya ce ma asmalul suka ce ya na ga ya zamu yi kenan da banda ba a kan samu ahal gulat wa ahal sunna masu tsanani kuma ce na annabi ya ba su gaskiya ya tsarkake su da aka kai wa zai baka gaskiya ba zai tsarkake kan kace kai yi haka ba dan ka kamburi ba ba dan takama ba ba dan kita ba wannan sai mu basu da cewa Allahu a'lam Allah ke sanin bawansa wanda ya yi abu mai kyau ko mara kyau yawan kiyama ranar da Allah ke wa dubulan sarai dama haka rayuwa take akwai sabiqun bil khairat akwai muqtadi akwai kuma kowa ne da irin darajar kowa da irin matsayin da Allah subhanahu fara ta'ala ya bani amma dai a matsayin ka na musulmi bai kamata a ce an ga kayan ka har ya kai ga kana taka shi ba wani gaga wannan sadiya ci cinye saboda taka shi wani ba yadda za a iya sa wandan sai dawo baka ga ya ja kasa ba ko ya ɗebo da shi ba kaga ko ba komai zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ne a hankali shi ya san bai kyauta ba inda za a ce zai je gaban wani shugaban kasa ko baya bukatar wandunan mutane a haka wallahi zai iya rinka sabo ba ya rika jan kunnan kila ga fa inda za ni da shi ga abin da aka bukace mu kar fa yayi kaza ya dinga yi kenan da duba yanzu wanda ya sa kansa wannan sai matse shi ya sa da kyar ya da kyar inda zai kai wa tela ya dinga kiransa a waya kenan kar fa yayi kaza kar fa yayi kaza domin hakan shi ne yake gaya masa duk da yana wahala wajen sawa yana wahala wajen cirewa amma baya ganin wahala wahalar ga ba ya yayi gaskiya shi sa kai ya fi bauta shi da Allah ne ya ce kai haka kuma sai ka kai shi kazu ba za ka iya yi ba ai zai matsan zai sha wuyan sawa zan sha wuyan ba amma da yake kai kasa kanka zai ga mutum yana yi kuma yana jin daɗi ga sabo ga jin daɗi zulmat kenan Allah ya gane saboda haka mutum ya ji tsoron Allah wajen yin wannan matsala malamai da yawa sun yi mana maganganu mun karanta mun ji irin azabar da yake karkashin irin wannan wasu malaman ma har suka karanta cewa duk mutumin da zai tashi kayansa kuma ya ja mutane sallah wallahi ba da sallah kaga irin wanda yana da kyau ka ji tsoron irin wayannan tawbiqat ko ba komai ka yi kokarin kamanta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya samu dace na biyu shi shine almannan mai gulma kenan a nan kuma zai iya zama mai gori ولا تطيع كل حلاف مهين amma حماد منشاء بنميم مناع بالخير saboda haka almannan in ka duba za ka ga sifa ce yana daga cikin sunayen Allah ba almannan domin Allah subhanahu wa ta'ala shi zai maka abu mai nuna yayi maka mun shi ya cancanta mai nuna yayi maka mun ya dace maka kuma dan ya ba baka wani aiki ga yi ne ba shi yasa yake wa kusa anfusikum afalan tusirun ni'imomin da ya maka a jikinka ba ka gani ne ba ka duba ba ka shi da ya san me ya maka ya san ni'imomin da ya maka shi yasa annabi yake cewa babu wanda babu wanda ke Allah hakuri ya ka ya maka ni'ima ya ba komai walakin ta'budu ghayrahu sai da ya samu ta wani ko kana shirka ne kuma yana ƙara maka yana maka ni'ima yana mata alheri amma duk da yasa ka dawo kan hanya Allah ya kare wal yunfiqu fil adabu bil halif al kadhib da me sai da kayansa da rantsuwar ƙarya shi ne rantsuwa cewa kayan nan wallahi ni ma abuna ba su zo a haka ba bayan tayin da kai ma an samu riba ya saro abu naira tara ka ya goma ce wallahi ni ma ban same shi goma ba kaga yi ƙarya ce da shi kuma ya ci riba yana so ne ka kara masa sai ke to ina ma dai ka ƙara mu wani abu Sai kuma ka ji yayi rantsuwa ka gaskata shi Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zargi mutumin da zai yi wa mutane zance ma kawai su suna ganin gaskiya ne shi kuma yana ga ƙarya ya shirka kuma sai na wanda ya shirka kuma da ƙarya isa annabi yake cewa mutum ya ji tsoron alyaminul kamus wanne ne alyaminul kamus don wanda ke nutsar da mutum a cikin wuta shine ka gano ka kai abu kana da nutsuwa wallahi ni ma wannan abin da ta gani ba cikin yake abu ba wallahi ni ma ba abin da ta samu kawai dai na rabu da shi ne na shi a cikin wani duk irin wayan nan ba su dace ba shi tsoron Allah Sai rantsuwa ma ko gana da gaskiya ba a cika so ka yi ta ba rantsuwa tana zuwa ne a ƙarshe an takura ga ba yanda ka iya ga wannan a sahun musulmai kenan a sahun bayan Allah na ne wanda la'alla kenan zai zo musu cikin ayyukan na bayan Allah na gari ya cuta musu wani aikin nasa har ya samu rabansa a cikin aikin da suke aikata to Allah ka kare mu daga waɗannan sifofi guda uku wanda za su hana Allah ya mana magana kuma su hana Allah ya kalle mu kallo na ni'ima kuma karshe mu shiga azaba mai nadi Allah ya tsoka kuma irin wannan ba wai su kadai bane Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mutumin da zai san ilimi ya koye shi ka yi karatu ka san abu kuma ka koye shi ka shiga samun limar ta kulu na mala ta faru domin ko da ka bayyana amma ba ka yi ba to misalu hali ka yi zuntar yana karyata abin da take gaya wa mutane kamar wani abu ne ba kyau nake sa ku yi kuma ba zan yi ba alhali abu ne mai kyau shi ya sa Allah madaukakin sarki Ya yace innal ladina yafhimuna ma anzala Allahu min alkitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar suma yake wala yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim kaga irin waɗannan su ma sun shiga mutanen da ga sun sani amma su koyi ki faɗa wa mutane gaskiya in abu ya taso in dinga kwane-kwane kenan ya za a yi kauce masa ya za a yi ba su aiki da shi ba ya za a yi ya za a yi galibi za ka samu irin waɗannan sukan kusanci masu mulki sukan kusanci manyan gari sukan kusanci mawadata don haka duk abin da suke so shi za su saboda haka an taba samu wani malami daga cikin makusanta sarakuna aka ce yayi wa mutane wa'azi a kan wani abu da yake to a tambayi sarki halin shi za a yi ko haram shi haka kowane da yadda za a bi wasa ya zama halal yana so ya zama haram ma da inda za a ullo wasa ya zama haram kita ake cewa ka ji tsoron malamin ya bata balla wa yuzi ya bata ne zai ɓadda kai saboda haka duk lokacin da mutum ya kusanci masu mulki masu wadata kuma yana matsayin ɗalibin ilimi dole ya fitinu dole a fitine zai rika ganin jamuwoyi da yawa amma saboda kwaɗayin duniya ya dinga fasahohi yadda ya ga dama ce ya rika fasahohi yadda zai burge wanda yake ƙarƙashinsa shi sa ka ga galibi manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu mulki ba su jin nauyin malamai ba domin galibi wasu malaman suka je ba damuwarsu addini ba ba damuwarsu al'umma ba damuwarsu gidansu inda za su kebe da shugaba iya abin da za su ce kenan wallahi ta ga gida akwai damuwa mu ba abin da muka rike sai wannan wa'azi ko da haka ta ga dole sai mun ɗan samu abin da za mu yi da za ka ga in ba ku in ba mun zaɓe ku ba ba abu da za ka da ba maganar al'umma na cikin wani yanayi al'umma na son kaza al'umma na son kaza to Allah ya tsawo gani saboda haka mutumin da ya san gaskiya zai koye wa yashtaruna bihi samanan qalila suna sai da gaskiya da dan kuɗi kaɗan irin zai wanda kuma da ce ta isa abdul dirham ta isa abdul dina in uqiya minha rabi wa in lam yuta lam yamma tun da bawon ka kiba tun da mai kuɗi shi kullum ina kuɗi kawai ina zai gyara gurbaciya ina zai gyara jikinsa shi damuwarsa ka ba shi ka ba shi ka zama nagari ni ko ka hana shi duk alherin da kai na banza ne in ka zama to haka kuma cikin al'umma al'amarin ya lalace annabi ya ce kin da kai Allah ya kare ni ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar sani masu yin irin wannan duk abin da zaka ba su na kuɗi to kamar gaushi ne aka ba su ya rage nasu su ci ko su bari wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah kuma Allah ba zai musu magana magana ta rahma magana mai daɗi wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala mu azabun alim haka Allah madaukakin sarki ya sake kawo wasu kwatankwacin irin waɗannan ce innal ladina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila wanda za su yi alƙawari tsakaninsu da ubangiji za su bayyana gaskiya za su bauta mata za su yi kaza za su yi kaza duk akan alheri amma sai a shigo musu da kuɗi wargaza al'amura a shigo musu da kuɗi su saba wannan alƙawari a shigo a shigo musu da kuɗi su karya rantsuwar da suka yi a shigo musu da kuɗi su ci amanar al'umma kuma kuɗin Allah ya ambace shi sama na misali domin kullum ma yanjayi ba wa duk abin da zai kare sunansa kalil saboda haka a duniya wa ma fiha duka kalil wa ma mata'ul hayati duniya illa kalil Allah ya kira shi kalil ka duba ilimi duk yawansa Allah ya ce kalil wa ma utitu min al-ilmi illa kalil haka kullu man alaiha fa'al kowa zai kare wa kullu ma yantahi fa huwa kalil wallahi ko kudi aka baka kana ganin yawan in dai ba wani aiki kake suna karuwa ba yau ka ba gobe ka zara jibu ka ba za ta ka dawo sai a so rikici da abokan zaman ka an yi wani baya tsaron kudin nan ya aka yi suka kare ba uke ma yake zara ba ta barin jini ko mi yawan abun da ana taɓa shi wata rana za a neme shi a rasa ko ko an rasa shi ya zama kalili a cikin kalilin muke ta bujin ma kudin kaɗan ne shi ake ta bugin ima ilimin ɗan kaɗan ne shi ake dai yi har ka ga wani ya fuwa ne wani ya fuwa ne a ce wani duk garin nan abu kaza zai yi wani kuma sai shi abu kaza wani a ƙarshe kuma wa fauka kulli bil ilimin alim har abin ya kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'lamu al alimin sai wani sanin masana wani sanin ka Allah ne ma su ma waɗannan masu cin mutuncin addini a dan ba su dan kuɗi su ma suna samun waɗannan ita la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabu a lahira wallahi in ba ka da rabu a lahira ka ga wata riba akwai wanda ya jahilci lahira wallahi yana neman kuɗi ko ta ina aka ce ka dai kokarin samun wanda za ka samu a lahira ke kai ya kai dai mu samu ma'ana kenan shi da yake samu a duniyar kuma lairar zuma da zai faru fara ne ka zo da ya jahilci Allah ya jahilci rayuwa ya jahilci mai mutuwa Allah ya ke mana wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilayhim yawmal qiyama wala yuzakkihim wala hum azabun alim kaga su ma sun shiga wannan a ashe kenan ba wa'annan da suke da waɗannan sifofi bane kadai yi shiga wannan group wanda za su wulaƙanta addinin su sai da shi da ɗan kuɗi kaɗan a basu a cikin jinsin addini duk sun shiga su ina da kuma wanda za a shi kuɗi kaɗan ya tozanta addinin sai karkashe al'umma irin yadda muka tsinci kanmu a wannan zamani wani zai fito yana da awarwar shi mai addini amma addininsa abin da ya gaya masa ya kashe ɗan uwansa musulmi kuma abin da addinin addininsa ya gaya masa ya ci mutuncin yan uwansa musulmai abinda addinin sai gaya masa kuma ya wulakanta masu bauta wa Allah subhanahu wataala na gaskiya kuma a haka yake yana ganin ya tafi yana neman lada ne a wajen Allah subhanahu wataala hali addinin musulunci addini ne na sallama na aminci na zaman lafiya ita ga an yi fada to tsara tsini an tsokani addini kuma aka ce aka tsokani addini kar ka yi wasa da shi kar ka yi wasa da ne wasa da addini nuna masa cewa addinin ka ba na wasa ba na ji wasa ne da ihu da hayaniya to naka ba haka ba Allah wa rubutu sun san ki samu dace da wannan wannan babu ya ka kaita da hadisi guda daya da kuma bayanin da muka iya tsaburowa a cikin alkur'ani mai jima abinda muka yi mai kyau Allah ya samu cikin masu samun ladan babu na gaba ma ne yake babu na'i ayyar iskisa wal Babu wannan babu yana da alaka da wancan babin da ke haramta maka yin takama nuna isa da zalunci domin jin mai gori ko akwai nuna isa kuwa akwai nuna takama akwai jin shi wani ne shi sa har in ya maka ma baka gode ba zai gaya maka bakar magana ko ba wani abu makamancin wani Allah ya samu dace. abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka ba wayanka bane ba kuma ka wani bane jarabawa ne wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna wa ilayna turja'un dan ala jaraba wani da alheri wani ana so a jaraba shi a bashi kuɗi wani yana samun kuɗi da kullum yana darasi kullum yana saukar littafi kullum yana karatu alkur'ani kullum ana ganin shi a gugara da kasuwa ta bude harka ta soma kyau sai a yi tashi ba a bai shi ba daga nan wata ba a gani ba daga nan wata nan ta ce mai fije ba ki tashi na ji ba karatun nan a rediyo ba za ka gaji karatun nan kana gama yuniki ba za ka gaji kaga shi ya gama da shi sai addu'a ya manta kafin da yake yi lada ne mala'iku inuwa suke masa mala'iku addu'a suke masa duk da ya samu kuɗi sai ga duk duk ne Allah ya tsawo saboda haka Allah ya baka kuɗi ya baka kina aljanna amma ba sai kana da basira da hankali me yasa aka ce za a ba amin dukkan da udu domin aikin Allah amma kai an baka maimakon ka dace da zuwa sun garuka da wasu abubuwa na alheri a da aka saba ganin ka a wurin sai ka zo kuma sai shi ya nuna maka wani abu daban yi kokari ka gano shekarun da aka haife ka lokacin ma kake tuna da wannan dan ka shine wani biki wai kai ka samu a shekaru ya yi hukumar fakar wa ya murkun bil fahsha to da aka duk lokacin da ka garka da kuɗi kana so ka yakin alkhairi shi dan zai zo ya ce za su kare za ka tarar wani fara karin kuɗin sana baya irin wannan barnar kuki kuma abokan sirri ne suna son koya suna son adana suna son kaza da kaza amma da shi za ka baiwa ba zai karanta ba wannan ba Allah ya kare mu saboda haka dai ta kama da nuna isa da tsaba ba ba aikin mutanen kwarai mai. aiki ne na wanda ba san Allah ba kuma Allah ya ce wala tafi fil ardi maraha kada ka rika tafiya a doron ƙasa kana takawa innaka lan tabrika al duk karfinka da jin kai wani ne ba kai saka taka ƙasa ta gulma ba walan tabluga al-jibala al-ula wa duk jin kai wani ne wani dutsen sai ka daga kai ka hango shi ba kai saka kamo shi a shekaru wanda akwai a cikin Allah wanda ya fika to me zai ana kai tawali'u da ƙasƙan da kai duk wanda ya jawali ya kaskantar da kai Allah ya daga shi ya nuna wa duniya cewa wani mutum ne duk wanda ya so ya zama mutumin kirki da karfin tsiya da kafafa da takama sai Allah ya wulakanta shi sai ga yazo yana takamai a cikin al'umma yaro karami ma sai ga yana wai dariya don abin da yake yi abu ne ba na mutane ba amma yadda ya zama mai tawali'u sai ga kowa yana jinjina masa yana jefa ba shi وصدق رسول الله فيتي من تواضع لله رفعه الله wanda zai jawabi mai tsantsantar da ke don Allah sai Allah ya ɗaga shi ya sa kowa ya so ya sa kowa ya yana son Allah kai mana da shi Malam ya buɗe wannan babin shi ma da faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa an tuzakku anfusakum huwa a'lamu wani ittaqa domin takama da nuna isa nuna cewa kai na gari ne ko kai Allah ya fito ko kai Allah ya zaba to Allah ke karka tsarkake kanka karka nuna kai na gari ne kamar mutane su yi hukunci a kanka amma karka zo kana cewa ainihi ne ni nagari ne ilimin mu zai mutu mutanen girki mu ya kamata a sa abu kaza isa masu magana suke cewa wai man tsala ana falai da ruwa ita ne ba hadisi ba ne zanke ne na mutane wani wanda ya ce ni wane ne to bai wanan ba ne shi wanan bai jika cewa ni wada ba ne sai dai abin da ya mai da shi wanan ya nuna shi wanan to haka ɗabi'a ce galibi in ka ga mutum ya kai kokoli a daraja da girma za ka samu ba shi yake kai kansa ba Allah ne yake tura ki yake daga shi to Allah ke ku sanin masu tsoron Allah gaskiya ka ce ni na gani wannan kai ka faɗa amma me zai sa ka zama na garin da gaske ki ce mu ga ayyukanka lalle da kake yi sun yi kama da na mutanen kwarai wannan sai mu kyautata maka zato da Allah hakan gaske a ƙarshe yawan kiyama Allah ya bayyana ta cewa kai na gani وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الله ولو في كم تركين أو أن الآية أتشين سورة الشورى الله ولو في كم تركين بياني أكم وتندع أكذا ينشيسوا أكشو تدسوا أكمس وسعدوني Allah madaukakin sarki farko cewa yi bayan ya faɗi sifofin mutanen kwarai sai kuma yake wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma mummunan abu rama da mummuna gwargwadon wannan amma sai ce fa man wa aslaha wanda ya ya yi sulhu ya yafi fa ajruhu ala Allah sakamakon sa na wurin Allah innahu la yuhibbu zalimin Allah bai san azzalimai waɗanda suka zalunce ni Allah bai san shi ma kuma idan bai yi zaluncin ba to ya sani yi Allah madaukakin sarki baya son azzalumai da Allah ya ci gaba da cewa wala man insafa ba'da zulmihi fa ulaika ma alayhi wanda ya rama bayan an zalunce shi an cuce shi ya samu dama ya rama gwargwadon abin da aka yi masa ya gaba zai iya hakuri ba duk da an ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai ya ga shi a zai ɗauki farkon ne وجزاء سيئة سيئة مثلها فإن عاقبتم فعاقبوا بمثلها أقول هذا الشيء يجب مزيحيا بسيء والنم أما درجة درجة في كرما شيء أقول لي بيوبايا فإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين حتى أنه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وشيء أفوا هذا أقول لي يا بيالله كيسوه to amma sai mutum bai iya ba ya ga ba zai jure ba gaskiya abin ya yi yawa sai ya rama sai Allah ya ce duk wanda ya rama wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil to waɗannan ba su da wani laifi ma alaihim min sabil ay ma alaihim min haraj aw ithm arama wanda suka yi ba su da laifi ba su da wani zunubi a abin da suka yi su waye suke da laifi da zunubi suke inna masabilu alal ladina yajiruna na'a nar ka sani cewa waɗanda suke da laifi waɗanda Allah zai kama su ne masu zaluntar mutane masu cutar da mutane tun farko ba wanda aka cuta ya rama ba wanda aka cuta ya rama Allah yake bai da laifi amma wanda shi kuma yake cutar fa da gangan yake zaluntar mutane inna masabilu إنما السبيل على الذين يظلمون الناس عبد الرحمن السهلي يظلمون الناس هذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم عبد الرحمن السعدي من تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان a ƙarƙashin wannan aya ya ce waɗanda suke zalunta mutane suke cutar duk da jinin mutane ko dukiyoyinsu su kwace dukiyoyin mutane ko mutuncinsu haka kawai su dubu mutumin kirki su ce na banza ne waɗannan masu irin waɗannan aiki su sani cewa su ne suke da laifi a wajen Allah ana wa ta'ala don haka Allah madaukakin sarki yake mana ya ta mana su a wannan aya a wannan babi inna masabiru ala alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq kuma suke cutar da mutane a duniya ba tare da gaskiya ba za a ta lahum azabun alim waɗannan su ma suna da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sanin cewa wanda aka cutar da shi wanda yake da laifi da shi wanda ya cuta cutar riga sun yi cutar sai Allah ya sake cewa wannan marin sabara wa kafara inda zalika min azmin amma sun cuce ka din duk da an ce sun yi laifi sai aka je sai ka yi hakuri kuma ka yafi wala man sabara wa gafara wanda ya hakuri kuma ya yafi inna zalika min azmi al amma ko da yana daga cikin manya manyan lamura kuma yadda aka ce idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun alim da aka ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم shi ta ga tafiyar haƙuri lokacin da kake da dama ka abu an cuce ka kai haƙurin ka danne ba ƙaramin abu bane wanda ya cuce ka ka ɗauke shi ka annabu waliyun amin kai ba ka da masoyin da ya fi yana cutar ka kai sai ka ɗaya ka zama masoyinsa ya cuce ka ka kyauta ta masa wallahi in da akwai sauran jinin ɗan adam daga a ransa zai ji zai ji kunya ko da bai daina ba ya cutar da kai ka masa alheri amma Allah ya ce ba mai yin wannan illan da na kawar ba mai yin wannan sai mai babbar rabu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka a nan wajen ma aka ce wanda ya cuce ka ya zalunce ka ya ha'ince ka ka kuma yi haƙuri duk da ga sakamakon da Allah zai matsa amma sai Allah ya ce wala man sabara wa nafa da za ka yi haƙuri ka yafe inda zalika min azmi sai dai falalle haka yana daga cikin manya manyan lamuwa Allah ta ba mu yi gwajin haƙuri lokacin da ya dace ba lokacin da muka gaza ba an cuce ka kawo dabarun gyara ka yi dabarun ramuwa ka yi dabarun duk da za ka yi hanya ta toshe sai ka dawo kake to Allah na nan a wannan ta kasa ce Allah ya tsawaka a cikin wannan babu mai albarka malam ya ba mu hadisai guda biyu hadisi na farko yace al-iyab bin himar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya mun wahayi cewa ku rika jawali bara ku rika kankan da kai wanda ya fi wani ma ya rika nuna cewa ni ba kowa bane ni da kai duk ne ya nuna masa shi ba kowa bane kare nuna izza kare nuna ya fi shi ko da ya fi shi kuwa hatta la yabghi ahadun ala ahad tawali'un shi zai hana wani ya zalunci wani wala yabkar ahadun ala ahad hakan tawali'un shi zai hana wani ya rika ma wani alfahari mu ne kaza mu ne tuwali in ba mu ba kaza in mun jira hannun mu abu kaza kuma ya lalace in ka isa ka yi ba mu su wa'annan kalmomi da wannan abubuwa bai dace ba uslubi ne na ubangiji Allah ne yake cewa mu ne muka yi abu kaza Allah da ya yi halittu ya kare da sama ya kare da kasa yi abubuwan da zai yi a ƙarshe sai ce mai faɗaɗar na sani amal fadiru ki mu muka tsara muka yi kuma tambarka da mu a ci ki inna hu lallai mu mu ne muka yi kaza Allah ne mai yin wannan yayin da kaga mutum ya kama wannan hanya in yi abu ya ce ayi mu muka yi kaza ayi abu kaza sai mu in ba mu ba kaza يا كامل jirbar حتى kansa da سبحانه وتعالى wa ta'ala وانا ya kare مسلم wannan قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة التعدي شيء ظالمشي والاستطالة لكم نون التيبيكو لنون إسالة الأمر حديث نقل شيء حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلك أهلكه رواه مسلم الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها أهلكهم وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصابرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام وأما من قاله لمن يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به هكذا فسره العلماء وفصلوه وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطاب والحميدي وآخرون وقد أوضحته في كتاب الأفكار babu nauyi bayan ya kawo wannan hadisi wannan hadisi cewa duk annabi yake cewa idan mutum ya ce halaka na ba nan mutane kuma halaka wa huwa ahlakuhu in ka ce ahlakuhu mana to shi ya ci su halaka in ya ce nan mutane su halaka ko mutanen banza ne ka zuwa ne gaba ɗaya sun zama yan kaza ya ɓata su to shi ya ci su lalace kuma abin da ya kamace ka a matsayin ka na musulmi yan wanka sun lalace ka na siya ba kuma ka je kana yaɗa cewa sun lalace wa bi riwayatin nasbi ahlakahum mana shi ya hallaka su in ka ce suwa da sun lalace su kai ka lalata su domin ba ka lalata su ba ya kai ka san su lalace ba da kulli hal kowanne yana iya yiwuwa wannan hadisi rawahu muslim wa ahmad والرواية المشهورة أهلكهم فيما يتشهر برفع الكعب وروي بنصبها أرويت أهلكهم وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه ki wanda ya faɗi cewa su wani sun lalace ko mutanen nan sun lalace dan na ganin su mutanen kirki a na banza ne ya faɗi haka ne ujuban binafsi jin cewa shi wani ne jin cewa ya dan bar gida ya ce ya yi karatu jin cewa ya je wani waje inda su wasu je ba ya dawo kuma sai suka zama wulakantattu abincin mutunci Allah ya sauwaka wata sabuwar ina da kaskantar da mutane ya sa ya faɗa haka wartifa'an alaihim da nuna ɗaukaka a kansu fa hadha huwa haram yin haka shine haramun bi dace ba wa amma man qalahu bima yara fi nasi min nafsin fi amri dini amma mutumin da ya ga mutane ne sakacin su ya yawa a fagen addini sai ke cewa ka mutane sai mu lalacewa su mutane ka duba a yawa a amma kamar ba a yi ka mutane kaza kaza da har yana mai bakin cikin yadda yanayin al'umma ya kasance wa qalahu da har sunan alayhi yana mai bakin cikin hakan wa ala da yadda addini yake wulakanta to ce to ba kai irin wannan ba laifi domin yana yi ne yana mai aljini yana mai jimami yana mai jajinta wa al'umma yadda suka yi take da addini wa hada haka za fassara ulama imamu nawawi yace haka malamai suka fassara wannan hadisi wa fassaluhu suka bayanin sa daki daki وممن قاله من الأئمة الأعلام daga cikin manyan malama wanda suka faɗi wannan fassara akwai malik ibn akwai imamu al-khattabi akwai imamu al wa akharu kai da ma wasu wa qad awdahtuhu fi kitab al-azkar imam an-nawawi yace na ƙara bayani sosai a wannan hadisi a littafi na al-azkar wanda ba da littafi ne babban sosai ba wanda mutum ya mallake shi akwai fawa'id a ciki duk da dai akwai wasu matsaloli tare da shi amma dai akwai alkhairai da dama a ciki Allah muna roƙon ka ka dace abin da muka yi a yau mai kyau Allah ka sa ji ne zai ka dace wanda muka yi na kuskure Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سوى شيء من المسلمين termo apenas culpa para a indústria ambiental. Primeiro, ele de wannan limamu ya ga yana tattaka to shi malam zai bi ku ne ko kuma zai isar da shi da manni بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إيه دي لو يسامو جمع ياتي كذا لما تأكل الذئب لما تأكل الذئب من البلد القاتل kuma cewa ba yi da sallan ba abu ne ijma'an ba sai malaman da ba su tafi a wannan ra'ayi ba wallahu a'lam da wannan muka yi karshe muna Allah subhanahu ta'ala ya saka mana da abin da muke yi na gane gaskiya da kuma da da da Allah ya ƙara fahimtar da kuma ƙara samun ya ɗauke shi duk abin zuba ta mu a kafin mu yi addu'a akwai ɗaya daga cikin yan kwamiti na wannan masallaci masu gudanar da al'amura da shafi masallacin da zaruta da ke gudana a cikin ta wanda da yawa sun san shi a ismail ta ta tafi wanda ne zubayar da allah hidimar mu wanda ya ce ya zo saboda hikimar da take gaban tafiya ta sa yi baya mun da yana baya kuma auren tsaron asabar ne mun fi da al'umma da da ya samu damar zuwa yana da halin zuwa da abin zuwansa domin saboda nisan wajen aka yi sauke wa kowa wanda dai yi ga iya ne ku yi amma an ka saba za ka iya fito an sauke ma ana bukatar dai addu'arka domin addu'ar za a yi auren za a yi shi rikici ne mafi kyau wanda a yi can shira mafi state ranar asabar da misalin karfe sha muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa wannan aure ya zama zuwa alkhairi da albarka a cikinsa allah ya sa wanda suke da niyya a gaba kuma allah ya ba su wanda kuma suka riga suka yi allah ka ba su ikon riƙewa da amana allah muna roƙon ka taimake mu da taimakonka allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon aiki ita ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon guje mata Allah muna roƙon ka sanya albarka cikin rayuwar mu da baki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين